alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu fatan alkhairi a gare ku kwastomomi na da abokanan kasuwanci na so game da yadda sani ni na ku umar na gudu ina kwastomomi na wanda suke najeriya ƙasa ta niger chadi kwatano senegal mali ghana togo da dai sauransu ina alfahari da ku so don haka yau magani ina ƙara introducing da mai da tsohuwa yarinya kamar da kuka sani kwanaki na yi introducin wani sabon manmu na mai da tsohuwa yarinya wani haka serum ne so yanzu mun kawo wanda ya fi wancan kyau kyau kyau kyau sama da so dubu ba ma so ɗari ba so dubu so wannan da kuke gani shi vitamin c ne shi ake kira da mai da tsohuwa yarinya wanda a ɗanin shi serum ne na vitamin c ba bleaching yake ba yana gyara fuska ina ne ya gefen ido da yake dan tattarewa na alamun tafiyar shekaru to yana miƙar da fata wurin yana da cire tsufa yana rage tsufa kamar macen take da shekara 60 haka in tana using da shi yanayin face din ta zai looking like kamar irin mata shekara 50 ba mai shekara 50 kuma tana amfani da shi face din ta zai ringa highlighting irin mata wuce irin 40 years ba 42 years ba ma iya ga iyayena ba ko yayuna 'yan mata ma ko ko matasan mata da ke shekara 20 to above za su iya amfani da shi yana taimakawa wajen miƙar da fata gefen ido take tattarewa na alamar tafiyar shekaru so wannan vitamin c ga kuma pops face cream din shi wannan serum din shi ne wannan kuma face cream ne shi ma shafa shi ake baya canja launi domin kunshi a taƙaita ma magani ne baya bulitin ba wai iya mace ba namiji ma zai iya amfani da shi tunda already ai gyara ne sannan kuma ina albishir ga wanda suke cewa kuma na gudu mun yi order product ɗinka tunda manka na lightning ne da daddare ake using da shi to wani mai za mu ringa amfani da shi da rana to akwai oil mun kawo body oil wanda wai ba mai kone da shi ba in ka shafa zai bi jikinka zai bi jikinka ne kuma yana gyara skin yana hana bushewar fata especially sanyi zai zo yana taimakawa skin sosai sosai wannan body oil ne sannan ga waɗanda suke buƙatar hasken su yi haske cikin 2 days za su yi amfani da wannan product ɗin nawa wanda gaskiya ba a ma fiye sa shi a haka ba za ana da lutin shi ne cikin mai amma mutum yana son ya haske a kwana biyu zai iya amfani da shi yau ka sa gobe wallahi sai kai haske sannan ga user kan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu fatan alkhairi a gari ku kwastomomi na su dai kamar yadda kuka sani ni na ku Umar na gudu wanda yake mai da tsohuwa yarinya wanda yake haɗin mai na amare da na 'yan mata da na matan aure da na zaurawa har ma da iyayena tsofaffi da yayuna. su don haka ina san da kwastomomi na yanayin gaskiya busy yanzu a da'in mutum ya yi oda in a najeriya yake 24 hours odarsa take da shi zuwa kwana biyu to amma gaskiya yanzu yanayin busy ina ba wa kwastomomi na haƙuri so saboda cewa yanzu gaskiya duk wanda ya sa oda kwana hudu ne zuwa sati ɗaya insha Allahu saƙonka zai iso gare ka yawwa sakamakon da in mutum ya oda bai ya wuce kwana ɗaya biyu yake isa gare shi amma yanzu yanayin busy gaskiya ya ɗan yi yawa to duk wanda ya oda in dai a najeriya kake insha allahu daga kwana hudu ne zuwa sati ɗaya saƙonka ya iso gare ka wanda kuma suke kiran waya ta su ji sweet of akashe su duk wanda ya turo min kuɗinsa ina da duplicates ina rubuta sunan mutum da abin da ya yi oda so don haka ina ba kwastomomi na haƙuri wanda ya kira waya ta yi ji switch off ba wai yana nufin cewa ba zai same ni ba no ko ta message ta turo min in na kunna waya ta zan gani so don haka kwastomomi na ku yi haƙuri ga waɗanda suke complain suna kiran waya ta su ji mm. switch off to lambobin da ke ƙasan posting ɗin bayan namba ta mai 0803151007 ɗaya namba ta ƙanina ne Ismail wanda already ya fi ni gaskiya zama a shago saboda ina fita ina kai delivery su don haka ba ku da damuwa in ka kira lamba ta baka sami ni ba za ka iya kiran lambar da ke ƙasan postin din nan wato ta ƙanina Ismail kuma shine manajan mu. don haka ga dukkan wanda ya sa kuɗinsa don ya juya ta a kashe, ya kwantar da hankalin shi kamar yayi ba ko ya mutu kuɗinsa ba za su mula ba ba za su sha ruwa ba da yardar Allah sabansa kuma zai iso gare ni dai na kuɗin dai Umar na guda a daɗe ana yi sai gaskiya gaskiya ɗaya ce ita kuma muka kama alfarma fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu zalunci wani ba ba za mu ci hakkin wani ba da da kwaye zarra alfarman annabi muhammadu na gode sosai rahmatullahi ta'ala wa barkatu. fatan alkhairi a gare ku kamar yadda ku sani ni din naku Umar na gudu mai hada mai kuma da magunguna so ina mata ina kuma maza unisex kowa da kowa ba wai iya mata ba ina gabatar muku da wannan supplement ne kun gan shi nan na maganin sanyi wato infection duk yanda sanyi ya kai a jikin mace wallahi ta yi amfani da shi matsalar ta ta kau supplement ne bai da side effect bai da komai don ba chemical a jikin shi so wannan shi ma supplement ne na mata ga ma'aurata yana matuƙar amfani yana ƙara wa mace ni'ima sannan kuma yana ƙara mace feeling sosai hakika wacce in ta yi amfani da wannan mijinta ya siyasan san cewa matar shi ta dawo amarya rangadaddal sannan wannan shi kuma na maza ne ga mai aure namiji dan ba na ce samari ba masu aure nake saida kamar yadda nake muku bayani shi wannan na maza ne ga magidanta amma matasa ba wai iya magidanta ba yana matuƙar ƙara wa ɗa namiji ƙaimi wajen ma'amalarsa ta kasancewar shi tarayya da mace sannan kuma yana sa da sha'awa sosai da sosai bifo mutum ya kasance zai abu 10 minutes mutum zai amfani da shi yana kuma maganin sanyi sannan yana inganta ƴaƴan haihuwar halitta ta jikin ɗa namiji yana inganta su kuma yana ƙara musu ƙarfi yana kuma ƙara ƙarfin alƙalamin ɗa namiji yauwa kada a baku a baya ƴan uwana maza sannan wannan da kuke gani shi ma islamic haban ne na man fawa wanda na ɗa namiji ne kafin ya kasance ya amfani da wannan 10 minutes ko 5 minutes zai ga abin mamaki 08031513007 rijiyar zaki fashiyo samba general kuna ina ne ina kwastomomin umar na gudu mata da maza su ga sabon albishir da kuke gani wannan sabon supplement mu ne ba waya ba ne supplement ne wanda yana da mutukar amfani a jikin mutum sosai da sosai tablet ne na sha wanda zero side effect ne bai da chemical a jikin shi don haka bai da side effect saboda an sarrafa shi ne daga 'ya'yan itatuwa na gargajiya so yana abubuwan da yake gaskiya suna da yawa yana gyara fata sannan matsalar da ke kan fata irin ko tasbi SB irin stral max ina ko baki bakin dalilin abin wuya in mace ta sa mai so yana removing din shi kuma yana ƙara wa mutum karfi haka jikin shi wanda suke tashi kamar da kasala jikin shi to in ka amfani da shi za ka samu energy sosai da sosai sannan yana taimakawa wa jini wajen tace jini ya inganta kuma yana taimakawa wajen ƙarfafa halittar kariya da ke jikin ɗan adam yadda ba za ta yi lu ba so sannan kuma ga kamshi da kanshi wani za su ce maybe glass cups in any to man ba shi ba ne wannan sabon product ne na fulacca wanda muka yi oda su to ina amare da za a yi musu aure su za a iya siya musu rol. In shi haka akwai kuma muna sai da pieces each one wanda yake da bukata mata iyaye da yaran mata da yan mata Cin da abu ne ma na kamshi har namiji ma zai iya yuzin da shi dan ina yuzin da shi kun gan shi ne in kamshin sa ya ratsa jikinka in ka je wuri wanda ya san ka kana fita zai ce wane ya zo nan ko kuma wance ta zo nan saboda kamshin shi yana kamewa a jikin mutum 031513007 eh, Kano address Rijiyar Zaki Rumfashewu Samba General Islamic and Cosmetic